Cette table ronde vise à Wannan taron muhawara ya mayar da hankali ne wajen yin dogon nazari wajen samar da wani kundi da ya shafi matsalolin cin hanci da rashawa, wajen samun lasisi haƙo da ma'adinai. Tsari ne da muka shimfiɗa tare da sauran ƙasashe kamar Australia da suka ƙware a cikin wannan fanni. Saboda idan aka duba Allah ya albarkaci ƙasar Nijar da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa, sai dai kashi 'yan ƙasa kuma koyaushe sai daɗa kokawa suke na matuƙar buƙata da suke da ita. wajibi ne kamfanonin su haƙo da arzikin amma kuma tilas ne 'yan ƙasa su ma su haƙo da wannan arziki bisa tsarin gargajiya sai dai akwai matsaloli da ya kamata a ciwo kansu wajen samar da daidaito musamman ma a kan abubuwa da jama'a ba sa amfana don haka abu ne mai kyau a gare mu a cikin wannan tsari a daƙile sha'anin karɓar cin hanci da rashawa a wajen bayar da lasisin haƙo da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa permis mini et des licences.